A cikin karar mai lamba ta CA PEPC sifili biyar shekarar 2023 jam'iyyar PDP da ɗan takarar ta Atiku Abubakar suna ƙalubalantar ayyana Bola Ahmed Tinubu a matsayin zababben shugaban ƙasa da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta yi a ranar 1 ga watan Maris na shekarar 2023 wato kwanaki hudu bayan gudanar da babban zaben ranar 25 ga watan Fabrairu. Alƙalin kotun mai tawagar manyan lauyoyi biyar mai shari'a Haruna Tsammani ne ya ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar ranar 18 ga watan Mayu domin ci gaba da zaman share fage kafin a saurari ainihin karar da zai kai ga zartar da hukunci. Babban lauya mai mukamin SAN kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare Bola Tinubu a kotu. Dr. Hassan Liman ya yi bayani akan abin da ya wakana a kotun. Yau an yi zama shar'u biyu da wanda PDP ta kawo da kuma wanda APN suka kawo. Banda ake tun daga kwana hudu nan shine ana yin abin da muke kira zaman share fage akan wannan shari'a. To dukansu gaba ɗaya mun zauna mai magana don a samu yin aikin ba tare da wani bata lokaci ba lauyoyi gaba daya an amince cewa a je a zauna a duba takardun da aka yi zaɓe a kansu da komai da wanda za a amince a gabatar da su ni akwai jihai a kai saboda a gabatar da kotun da kuma kalubalantar da ake wasu rakin cewa sun cancanta kuma su cancanta ba shigar da karar to duka gaba daya an amince don kar a bata lokaci a dawo ranar laraba na labour party da kuma ranar alhamis a yi na pdp da kuma su apn allah ya kai mu da lafiya eh duka gaba daya ranar alhamis alhamis mai zuwa 18 ga wata in Allah ya kai mu da lafiya to ai shi haka harkar shari'a take domin shi yasa kullum an aka yi sabe aka gama ana faɗa mu ayin da basu amince ba su je gaban shari'a to in ana gaban shari'a hankalin mutane na kara kwanciya kuma yana kawo samun zaman lafiya a ƙasa waɗanda aka jera a matsayin na ɗaya zuwa uku a cikin ƙarar da ke gaban kotun su ne INEC Bola Tinubu da kuma jam'iyyar APC wanda suka sami wakilcin lauyoyi masu mukamin san sama da talatin shi ma kakakin ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare shi a gaban kotu Daniel Bwala ya ce. To yau din an zo kaman kowane ranar da ake zuwa aka kira kes namu da rawa Ubangiji Allah ma yoshi Alhaji Atiku Abubakar ya zo kotu to shine har yanzu akwai kananan abubuwan da ake yi a kotu wanda muke kiran shi kaman house clearing in akwai application ko akwai wani wanda yake su magana ma kotu kafin a fara wannan trial din to shine abin da kotu ta jiyo shine sai ta ce to in an gama da wayan nan kafin a shiga ainihin shi petition hearing din eh ranar da aka sa din kwanan goma sha takwas a wannan watan mayu to kin san abin da ya kawo harkan kotu kowa ya yarda da kansa kafin ya zo kotu wanda ya kawo karan wanda shi aka kawo karan kowa zai faɗa haka amma sai dai an gama kafin kotu za ta faɗa wane ke gaskiya wane ne ya zo ya baya amma mu dai kafin mu zo kotu din mun san cewa zaben da aka yi a Najeriya nan ainihin ba ta abin da ya dace mun san cewa based on result da aka ba masu wannan wannan agents namu da mumunci to amma aine kuma sun zo sun kira wani daban shi ya sa muka zo kotu to shine mun maintaining position namu akan cewa mu muka ci amma shi kawo kara because yanda dokan kasa take in akwai matsala kamar haka kotu za ku zo kotu ne zai sa da judgment yawwa Daniel Bwala ya kuma ce to abin mun saba gaya ma mutanen Najeriya shine in an kawo kara kotu din ba abin ana samu rashin kwanciyar rai bane ka kawo kara kotu kowa zai saya da patience kotu ne at the end of je za ta faɗa wane ne ke gaskiya wane ne bai gaskiya in wanda yana da son najeriya ban samanin ka zo kotu kawo kara kuma zaka so tayar da hankalin mutane ko kuma sa matsala ka tsaba kazalika da yake ɗage ci gaba da sauraron karar da ke gaban kotu mai shari'a tsammani ya yaba wa dukkan bangarorin da shari'ar ta shafa da suka bayar da haɗin kai da amincewa da yadda zaman kotu ke tafiya yana mai cewa hakan zai taimaka wajen kammala zaman da ake yi akan lokaci lima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya Yeah.